This is the voice of America. The following program is in Hausa. Kun kamo murya Amurka. Sashen sana harshen Hausa ne daga nan birnin Washington DC yake muku magana akan mitoci 22 da 25. a jamhuriyar Nijar za a jin sashen Hausa ta gidajen rediyo amfani ko fara'a ko sarauniya ko nomad ko dalol ko kuma niya. Akan intanet a daddana voahausa.com ko sashen hausa.com. Jama'a haramu assalamu alaikum mu da yammacin yau. Bello Habib Galadanci ne tare da Ladan Ibrahim a yau muke fata kuma wani lafiya. Ladan ba mu kan labaran. To Bello, ƙasa Amurka ta ce ta janye duka jami'an da take jami'anta da ke aiki a Sana, babban birnin ƙasar Yemen. Ƙasashen Amurka, Faransa, Germany, Italy, Spain da Birtaniya sun ce sun yi na'am da sake ɗarewa kan teburin sulhu game da harkokin demokuraɗiyya da ake yi a ƙasar Libya. ƙasar amurka da wasu ministocin kasashen turai da ke tattaunawa da ƙasar iran game da batun makamin nukiliya sun ce sun samu yanayi mai kyau game da wannan batu to ma da lakanan labaran kenan wasu mata fa sun kubuto daga hannun mayakan boko haram wata na biyu a hannunsu suka kama ni akan cewa wai bani da miji kuma yana boye 'yan mata a ɗaki za ku ji labarin ladi yarmiya dan anjima kaɗan da ma wasu labaran sannan grace alheri za ta shigo da shirin bishara amma bari fara cikakkun labaran duniya. tare da sallama ƙasa amurka ta janye dukkan jami'anta da ke aiki a sana'a babban birnin ƙasar yamin kwana ɗaya bayan da 'yan yankunar bakin wake suka tada mai a masallatai biyu da ya dalilin mutuwar mutane 137 ma'aikatan tsaro ta amurka ta ce ta yi haka ne saboda harkokin tsaro da yake ƙara taɓarɓarewa a ƙasar akalla jami'an tsaro ɗari ne na musamman amurka ta girki a al'anad da ke kudancin ƙasar wanda daga ne take aiki da jiragen nan nata marasa matuƙa domin kai kungiyar alkaida hari a cikin kasar ta yemen ma'aikatan tsaro ta ce amurka za ta ci gaba da duba barazanar 'yan ta'adda da ke cikin kasar kuma tana iya sarrafa su daga nesa sai dai yau dinnan kungiyar ta'adda ta shi'a sun samu damar kwace tashan jirgin saman da ke yammacin birnin ta'iz abinda jami'an tsaro na kasar suka ce sun yi nasarar yin hakan ne da goyon bayan mabiya tsohon shugaba ali abdullah sale kwamitin tsaro ta majalisar ɗinkin duniya zai gudanar da wani taro yau dinnan a yamin. yayin da harkokin tsaro a kasar ta yemen ya ƙara kurkucewa shugaba abdullahi rabu mansur hadi ya jawabinsa na farko ta gidan talabijin tun daga sa'ilin da ya arce daga tsare shi da aka yi a babban birnin kasar wato sana kuma a jawabin nasa ya ce yana kira ga 'yan shi'a ne da su bar ma'aikatun gwamnati da suka mamaye su koma wajen tattaunawa wanda ake da su da kwamitin matsaro ta majalisar ɗinkin duniya kasashen amurka faransa germany italy spain da birtaniya sun ce sun yi na'am da sake ɗarewa kan teburin sulhu game da harkokin demokuraɗiyya da ake yi na ƙasar libya wanda ake gudanarwa a shikrat na ƙasar maroko ƙasashen suka ce sun damu kwarai da gaske akan yadda ayyukan ta'addanci ke ƙara zama barazana a ƙasar a takardar da ke dauke da sa hannun kasashen wanda ma'aikatar tsaron amurka ta fitar ta ce kasashen sun bukaci a samar da gwamnatin haɗin kan kasa wanda zai gaggauta dakatar da buɗewa juna wuta har wa yau kasashen suka ce suna kira ga abokan gaba da ke faɗa su waɗanda faɗin nasu ke wa farar hula illa tare da lalata kayayyakin gwamnati da su daina kana sun bukaci shugabannin siyasar ƙasar da su fito sarari su nuna goyon bayansu ga wannan batun sulhun yanzu haka dai kungiyar tarayyar turai za ta samar da wani taro a brussels ranar gobe da jibi wanda zai kawo dukkan lardunan kasan waje guda domin tattaunawa labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka da ke nan birnin washington dc kasar amurka da wasu ministocin kasashen turai da ke tattaunawa a kan iran game da batun makamin nukiliya sun ce sun samu yanayi mai kyau game da wannan batu domin ko an samu ci gaba mai ma'ana domin ko ministocin kasashen birtaniya jamus faransa da sakataren harkokin wajen amurka john kerry sun gana jiya a london jim kaɗan da ɗage tattaunawan da ake yi da ƙasar ta iran suka ce duk da yake an samu ci gaba mai ma'ana amma muhimman wurare a cikin batun sai dai har yanzu akwai wasu batutuwa da ba a cin matsaya ba a kansu akan haka ne suka kira ga kasar ta iran da ta daure ta ɗauki mataki mai cike da kalubale a gare ta a kan wannan batu domin ko ba za su sa hannu a kan yarjejeniyar da ba cikakke ba ne mai ɗorewa kuma wanda za a iya tantancewa a duk lokacin da aka so yin hakan sakatare kira ya ce wajibi ne a cin matsaya yanzu kuma mai ma'ana kana mai tasiri domin dakatar da matakan na gaba domin ɗaukar matakan na gaba ba za su zo da daɗi ba a wani lokaci nan gaba sai dai wata hira da aka yi da shugaba obama jiya asabar a kafar huffington post ya ce batun na gaskiya shine shin ƙasar iran a shirye take ta nuna wa duniya cewa ba ta shirin samar da makamin nukiliya shugaba barack obama ya ce zai yadda da kalaman prime minister na isra'ila na wanda yi ana gobe za a sake zabensa game da cewa zai ba da goyon bayan samar da ƙasar palestinu ba mr netanyahu dai tun da jimawa ya ce na goyon bayan samar da ƙasar palestinu amma fa a ƙarƙashin tsatsauran matakai a cikin wata hira da aka yi da shi shugaba barack obama a hofin tom post wanda aka baza ta duniyar gizo ya ce shi bai gamsu da kalaman yahu ba ya ce amma bari mu yadda da abin da ya ce tunda ya ce haka ba zai faru lokacin mulkinsa ba shi yasa wajibi ne mu auna waɗannan kalamai nasa domin ganin ba a shiga tsaka mai wuya ba a yankin ƙasar shugabannin biyu dai sun yi magana ne ta wayan tarho ranar alhamis din da ta gabata kwana biyu bayan da shugaban netanyahu ya sake lashe zaben da ya tsaya takara shugaba barack obama ya ce ya faɗa wa prime minister cewa zai yi wahala mutane su amince akan abin da suke da tabbacin cewa za a iya samun sulhu a kansa baki da labaran duniya kenan daga nan sashen hausa na murya amurka washington To a daidai wannan lokaci da dakarun haɗin gwiwa suke shirin kwato garin Goza daga hannun mayakan Boko Haram, to wasu mata da suka fito sun bayyana irin hukubar da suka shiga. Daga birnin Yola ga wakilin murya Amurka Sanusi Adamu. Da alamun shirin daga mayar sojojin Najeriya da na makwabtanta na Nijar, Kamaru da Chadi na kusawa garin Goza domin kubuto da yankin daga hannun mayakan 'yan kungiyar Boko Haram ya soma cimma nasarori. Bincike da na gudanar a garin Yola ya nuna cewa mayakan boko haram ɗin sun fara gujewa garin na goza zuwa dajin sambisa tare da sako mata da 'yan mata da suke garkuwa da su domin neman mafaka daga dakaran gwamnati kamar yadda ɗaya daga cikin matan nan biyu da allah ya yi wa gidan dogo bayan da garkuwa da mayakan boko haram suka yi da su na tsawon watanni biyu da suka gabata ga abin da ladi irmiya ɗaya daga cikin matan da suka yi sa'ar kubutowa daga hannun 'yan mayakan boko haram ɗin wata na biyu a hannunsu suka kama ni akan cewa ba ni da miji kuma yana ɓoye 'yan mata a ɗaki ba na so in ba su ya aura 'yan matan suka ce malama ladi irmiya ta shaida min cewa 'yan ta'addan sun ɗaura wa 'ya'yan ta mata guda biyu da suka sace auren dole tare da wasu matan duk da cewa akwai aure a kansu. to dai sai dai suka ce dai akan cewa wai dole sai sun ɗora mana aure sai muka ce to ba za mu yi aure akan aure ba wasu mu kam sun yi aure har da yan mata na duka sun aura ɗayan tana da shekara goma sha shida ɗaya tana da shekara goma sha hudu malama ladi ta shaida wa muryar amurka cewa suna dab da shiga garin na goza lokacin da 'yan mayakan boko haram ɗin suka samu labarin da ƙaran gwamnati sun ƙara matsawa domin kubutar da garin na goza lamarin da ya sanya mayakan boko haram ɗin suka yi watsi da mata da 'yan mata da suke garkuwa da su sun kama ni da suka sa ni suka kulle mu a cikin gulak ɗin mun kai kusan wata daya a wajensu to da suka je akan cewa ga sojoji suna shigo gulak sai suka kwashe mu kuma sai suka kai mu sun je sun zuba mu a madagali da suka kwashe mu suka kai mu madagali to da suka ji kuma ga sojoji shikenan sai suka kwashe mu kuma za su kai mu goza za su kai mu goza kenan sai muka samu muka kubutar da kanmu a hannunsu mu guda biyu kawo yanzu dai yana da matukar wahala wajen shiga garin na goza ko tattaunawa da mazauna garin saboda mafi yawar jama'ar sun ƙaurace mata yayin da waɗanda suka rage yawancinsu tsofaffi ne da kuma masu matsananciyar rashin lafiya sanusi adamu muryar amurka daga yola najeriya adala a gaida sanusi adamu bari mu koma kan batutuwa na siyasa inda a yammacin jiya ne hajiya aisha buhari wato mai dakin janar muhammadu buhari ɗan takarar shugabancin najeriya na jam'iyyar apc mai dawa take ci gaba da yi wa mijinta yakin neman zaɓe sannan ita ma mai dakin nama da sambo wato mataimakin shugaban ƙasa na yanzu hajiya amina sambo ita ma tana nan tana ta yi wa mijinta yakin neman zaɓe domin ya koma kan karagar mulki a babban zaɓe da ke karatowa ga abdulhamid muhammad da ci gaban wannan labari matan dan takarar shugaban kasa a karkashin jam'iyyar apc hajiya aishatu muhammadu buhari da kuma matan mataimakin shugaban najeriya amina na disambo sun kai ziyara jihohin bauchi da kuma gombe don taimakawa mazajensu da yakin neman zaɓe da farko dai ga abin da mai ɗakin buhari ke faɗi a wajen taron da ta gudanar a garin gombe duk wanda yake adamawa gombe bauchi yobe taraba da maiduguri ba sai an gaya muku abin da ya kamata a yi ba lokacin zabe gaskiya ne saboda mun ga tashin hankali na san yanzu canji a hannunku yake mu mata da kuma samari jiya hannunku yake muna bukata ranar zabe ku fito ku zabi apc ku zabi muhammadu buhari wanda zai kawo muku canji ba wanda za a sake gani a kan titi da na ce mata ko mashi almajiri ita ma na ta jawabin matan mataimakin shugaban kasa na majisambo hajiya amina na majisambo cewa ta yi ina so in ce da muku a ƙarƙashin gwamnatin dr goodluck ebele jonathan ba a taɓa lokacin da mata aka ba su mukamai daban-daban daban ba mukaman ma sai an duba an gano masu maiƙo wanda aka san mata za su iya aiki a ciki sai a ce to mata ga naku dadin dadawa mata sun samu tallafi na jali wanda za su iya yin cinike-cinike su nemi abin da za su taimaka wa 'yan uwansu to cikin ikon allah gwamnatin nan tana da abubuwa a shimfiɗe na mata ba su kenan ba amma sai an ba su daman ci gaba gwamnan jihar gombe ibrahim hassan dan kwambo mai masaukin baki ya jawabi a wajen taron ranar 28 yau sati ɗaya daga yau a faɗa ki tashi a yi abin karyawa da wuri Mm-hmm. don kara tafi da yunwa mm-hmm. a tafi layin zaɓe in kika je babu wani ba za a rubuta gurla ko na madisambu ba lema lema 28 ga wata lema maganin ruwa in an yi wannan an zaɓi gurla a jihar bauchi kuwa matan mataimakin shugaban najeriya hajiya amina na madisambu ta kaddamar da asibitin mata da kuma yara abdulhab muhammad da amurka daga bauchi a najeriya baiwa 'yan kasar mu kwai baiwa ko ina da kasuwa saye ake da sayarwa amma a yanzu kuwa su mayar da mugawa Tino da Sardauna firimiyan na, ko in ce masoyi na gidan ƙasa yake kwana waiwayo ga 'yan baya sun ɓace kan hanya sun biye wa zuciya a rute na duniya. Talaka ka bar kuka ka ita za Ƙuri'ar ka ka rike maka. kar a zo a ruɗe ka don ka da yancinka makiya suke gunka in kwa ka ki kai hauka a kaɓarar da damar ka talaka ka bar kuka kuri'ar ka yancinka kare makamanka ita za ta cece ka talakawa yana zuwa dama zaɓi shugaban himma mai tausayawa al'umma sai mu tashi mai azama in koma ma koma gidan jiya da shan fama talaka ka talaka ka bar kuka kuri'ar ka yancinka ka rike makaminka ita za ta cece ka Madalla a gaida Abdulwahab Muhammad ana tare da sashen Hausa na murya Amurka ne daga nan Washington DC agogon mu yanzu karfe 11 na rana da mintuna 16. Yanzu haka dai jama'a da wasu kungiyoyin ci gaban jihar Taraba sun fa fara mai da martani game da matakin gwamnatin jihar na dauka Na cefar da wasu kadarorin gwamnatin jihar da wasu jiragen sama da wasu gidajen gwamnati da ke Abuja da Kaduna da ma na 'yan Taraban da 'yan wannan jihar na Taraba suna gani gaskiya abin bai dace ba. Ga Ibrahim Abdulaziz a Yola. kamar yadda rahotanni ke nunawa tuni gwamnatin jihar taraban ta saka tallace fanar da waɗannan kadarori a wasu jaridun kasar batun da ya tunzura wasu kungiyoyin ci gaban jihar kiran wani taron manema labarai don nuna fushi da kuma kin amincewa da wannan mataki da gwamnatin jihar taraban ke yunkurin yi musamman a wannan lokaci da bai wuce watanni biyu ba da a nada sabuwar gwamnati muri progressive association ƙungiya ce mai fafutukar ganin ba a sayar da kadarorin gwamnatin jihar taraban ba kuma a taron manema labarai da suka kira ƙungiyar ta da wannan yunkuri kamar yadda shugaban kungiyar alhaji hussaini sani muhammad lauke cewa mun gan shi a jarida cewa za sai da property din state dinmu eh, gidaje bayan akwai wani jirgin sama ma wanda shi ma mun gan shi a jarida sai kuma sai ga wannan na batun gidaje shi ma ya fito suka sa wanda za su yi da a cikin kaduna ah, sai kuma ga jiragen saman mu akwai ɗaya a kaduna akwai sauran masu nan abuja muka samu wannan labarin shi ma wani rajin kare al'ummar jihar taraba muhammad gida da sandir da cewa ya yi na farko dai shine mu jiyar Taraba bamu da gida sarki duk jihohi sha tara na suna da gida na sarakuna wanda in sarki ya zo yake sauka da tawagan shi mu bamu da shi na biyu kuma bamu da gida wanda yake dawo kamar guest house in muna da taro na yan taraba yadda duk sauran jihohi suna da guest house suna da wasu kam mai da su ma hotel inda suke samun kuɗin shiga wanda yake taimakon jiha wadda muke gani na uku kuma su ma'aikatanmu da suke zuwa na wannan liyason ofis ya kamata a ce in suka zo akwai gida na taraba inda za su zauna su samu wurin zama domin kaduna wuri ne da ake da wuyan gida abin da muke kiran al'umma shine wa'innan gidajen idan gwamnati kiran da muke ta canja shawara ta bar innan gidajen ta mana amfani ko kuma duk wanda ya je saya to a shirye muke mu za mu kai wannan maganan kotu ta yadda kotu za ta rawa mana shin gwamna ko da kadara na state wadda ba tare da amincewar majalisar jiha ba ko kuma mutanen jiha wadda wannan shine muke kira al'umma cewa kiran mu babba shine gwamnati ta soke batu wannan sayarwa duk kuma wanda ya saya to mu muna da mataki gaba da za mu ɗauka. To sai dai kuma a matanin da mukaddashin gwamnan jihar Mr. Sani Abubakar Allah da ya maida ta bakin kwamishin kwamishinan yada labaran jihar mr emmanuel bello ya ce gwamnatin jihar ta dau wannan mataki ne bayan wani nazari game da hanyoyin da za a samu kudaden shiga musamman maganin irin matsalolin da ta gada daga tsohuwar gwamnatin da ta shuɗe yanzu an san matsala da muka shiga Bi acting governor sani abokan ɗanladi ya shigo akwai abubuwa da yawa da muka gani a ƙasa na daidai ga basussuka da state take ana bin mu na na banki Sai muka duba muka ce to ya za yi Musamman fita daga cikin wannan su matsalolin da muka samu kan wace kuma wani abu da muka yi ne muka ce to akwai abubuwa da ya kamata mu duba mu san ko za ci gaba da su ko ba za ci gaba da su ba har yanzu muna kan eh, tsarin inda mu yi musan da dai to kamar me kuke gani ya sa eh, ta dauko wannan mataki a ah, shin na ce muka akwai gwamnati dai kasan gwamnati za ta tsaya ta ka tsaya kana kallo a ko ba kuɗi ba. Kawo yanzu ma da tuni har wasu kungiyoyi irin su Taraba Elders Forum da kuma Taraba Progressive Union suka fara haramar gazayawa kotu don kalubalantar wannan mataki na cefanar da kadarorin gwamnatin da ake yunkuri wanda kuma lokaci ne kawai ke iya tabbatar da yadda za ta kare na kwashin mamu karaban gwamnatin jihar za su sauya tunani ko kuma Ibrahim Abdulaziz sashin Hausa na Amurka daga Jalingo a Najeriya. madala a gaida ibrahim abdulaziz ga grace Jama'a salamu alaikum barkamu da Lahadi Grace Alheri Abdi ke farin cikin sake saduwa da ku a shirin bishara Idan ka yi makarantar sakandare a Najeriya ba za ka kasa sanin kungiyoyin da aka kafa domin kula da ɗalibai mabiya addinan Krista FCS da kuma na Musulmi MSS ba. Yau shirin bishara ya karɓi bakuncin wani ma'aikacin kungiyar FCS da ke neman taɓace a ribibi, wadda kuma guguwar siyasa take ƙara zama ƙadangaren bakin tulu a ci gaban kungiyar. Wakilinmu Iliya Kure ya yi hira da wani ma'aikacin kungiyar Stephen Y. Mamman wanda ya fara da bayyana tarihin kungiyar. FCS dai an kafa shi ne a shekarar 1950 da da arewacin Najeriya a lokacin aka gaya mana tarihi ya nuna mana makarantun ba su wuce kamar guda bakwai ko zuwa tara ba a arewacin Najeriya amma suna taruwa saboda yin zumunta irin wannan zumuntan da suka yi wani taro a 1956 suka ga akwai bukatan su samu wata kungiya da za ta ci gaba da gudanar da ayyukansu wanda duka makarantun za su mika kai ga wannan kungiya so sai suka hada wata kwamiti wanda ta yi aiki sannan kuma ranar goma ga watan goma na 1957. aka kafa wannan kungiya a zaria da kuma gindiri da take plateau state a yau takaitaccen tarihin yadda aka kafa wannan kungiya na fellowship of christian students wato wanda aka fi sani da fcs ko kuma kungiyan ɗalibai krista a makarantu a najeriya to menene makasudin kafa wannan kungiya eh za mu ce makasudin kafa wannan kungiya ko dalilan kafa kungiyan su ne na ɗaya ta taimaka wa ɗalibai krista wurin zurfafa ban gaskensu a cikin kristi sannan kuma a taimaka musu su fahimci mahimmancin ban gaskensu a yadda ya shafi karatunsu da kuma rayuwansu gaba ɗaya na biyu kuma akwai ƙoƙari da ƙungiyar take ta ta taimaki yaran su fahimci bukatan nuna kauna da kuma kyakkyawan dangantaka a tsakanin su a matsayin su na masu bin yesu yayin da suke makaranta sannan na uku kuma akwai ƙoƙari da ake ƙungiyar take na gurin koya ma yara su zamana sun zamana membobin masu amfani so wato ana impactin rayuwarsu ne saboda in sun koma gida a ikkilisiyoyinsu su zamana suna da amfani suna da karfafawa ga ikkilisiya so wayannan dai su ne jigajigan dalilai na kafa kungiyan amma da shi ke yanayi yana canjawa kuma rayuwa ma yana canjawa akwai wasu kare-kare da aka kara kamar musamman a yanzu akwai wani project da muke kira 8 for life wato 8 for life kamar taimako don rayuwa to a shi onda wannan project na aid for life din akwai abubuwa da suka wato kaman drug abuse wato faɗakaswa saboda kiyaye shan kwaya akwai kuma faɗakaswa game da cututtukan su hiv da kuma wasu cututtuka da suke tasowa a zamanin nan akwai kuma a bangaren skill acquisition wato ana ƙoƙarin a koya ma yara wasu sana'o'i wanda zai iya taimaka musu saboda yanayin da muka samu kanmu yanzu yara suna iya su gama makaranta amma ba su da aikin yi so fcs tana kokarin ta kara eh, ta empowering yara eh, saboda in sun gama makaranta ko sun samu kansu a cikin irin wannan halin sana'a da suka koya zai taimaka su zama dai mutane masu kiyaye doka da oda ba za su shiga ko halaye na sata ko kuma na fashi da makami da dai sauransu ba akwai kuma bangaren life skills wato life skills zai hausance ana iya ce kamar ko iya ruwa fit da kai haka so saboda ana samun matsaloli na daukan ciki kafin yin aure matsaloli na barin makaranta ba tare da an kammala makaranta wato dropping out of school so akwai wasu topics da aka tattara su under this uh, a gargashin wannan life skills din topics ne da suke kokarin su koyawa ɗaliban makaranta yadda za su ɗauki karatunsu da mahimmanci sannan kuma su fahimci yadda za su kiyaye shuɗanya da ko tsakanin namiji da na mace yadda zai kiyaye su daga fadawa cikin hatsarin ko ɗaukan ciki ko kuma kama cututtukan kanjamau ko kuma shiga wasu kungiyoyi na asiri ko kuma kungiyoyi dai da ba za su taimaki rayuwarsu ba so duk wayannan suna gargashin shi wannan aid for life wato taimako don rayuwa wanda ƙari ne wanda a daga farko da aka kafa kungiyan ba fara da shi ba To Madalla abin da lokaci ya bamu damar kawo muku kenan yau sai kuma mako na gaba idan madaukakin sarki ya nuna mana mu dora inda muka tsaya. yanzu a madadin stephen y mamman ma'aikacin ƙungiyar haɗin kan ɗalibai krista da aka fi sani da fcs da kuma wakilinmu iliya kure da ya yi mana hira da shi sai kuma a adeyemi adelaja da ya daidaita sautin shirin alheri ke cewa bari salamar allah uba da zumunta ruhu mai tsarki su kasance tare da mu daga yanzu da har abadin abada shalom Wai mai janar Buhari ya ce ne game da tarzomar siyasa. Da nake cewa a kasa, a tsare, a raka, a jira, ban ce a yi faɗa ba. Ko Goodluck Jonathan ma cewa ya yi. Nobody's political ambition is worth the blood Shugaba Jonathan ke cewa baya son ganin jini wani ya zuba sanadiyar zaɓe ko mara masa baya. To me zai saka bari a yi amfani da kai wajen turzumar siyasa? Mu tsaya iya iyawar mu kar mu bari a tunzura mana zuciya. Ƙasar nan ta mu ce. In an kona kasuwa kai za ka rasa abinci. In an kona makaranta ka ne ba zai je ba. In an kashe mutum ɗan uwan kashe talaka. Saboda haka. Duk wanda zai zo ya tara samari ya ba su abubuwan da zai sanya su maye ko ya ba su kuɗi domin su je su yi wani jafa'i ko su zata tarzoma wannan makiyin al'umma ne. Wannan doka ta hana mu mun fito ne wa al'umma kare ƙasa. Ai tsuntsun da ya jawo ruwa ba san wanda zai daka ba. In ya dake shi kila ma yana iya samun wani tsuntsun. Sashen Hausa na muryar Amurka duniya a tafin hannunku. Babu shakka gargaɗa mai gina ramin mugunta galadin a yawa ya gama takaitattun labaran duniya. yau lahadi rana ce da aka keɓe a matsayin ranar ruwa ta duniya a wannan ranar ce ake duba muhimmancin ruwa ga bani adama sakataren majalisar ɗinkin duniya bankin mun ya ce mutane a duk inda suke cikin faɗin duniya suna dogare ne da amfani da ruwa domin rayuwar yau da kullum akan haka ne sakataren ya kira da a ƙara haɗin kai domin yaƙar matsalar ruwa wanda kuma canjin yanayi yake kawo wa sautari, ya ce ruwa abu ne da ake bukata domin aikin noma sarrafa masana'antu da amfani da shi abin ni da ƙauye. To madalla jama'a abin da ya tanada kenan baki da wannan shiri sai kuma gobe da sanya asuba don Allah ya suka mu za mu sake dawowa da wani sabon shirin. Muna taya abokin aikinmu Abubakar Junaidu murnar ɗaurin auren ɗiyarsa wanda aka yi yau a can Kano Road a birnin Kaduna da ke arewacin Najeriya. Allah ya bada albarkar aure. Yanzu dan shi Ladan Ibrahim a yau da ya kawo mana labaran duniya da kuma Yemi Adejimi wanda ya haɗa mana sauti ba da umarni sai injiniyan mu Voitech zanga-zanga. Ni Bello galadanci daga nan washington dc na ke cewa allah ya ba mu kwanciyar hankali da wadatar zuci assalamu alaikum mu kasance a cikin koshin lafiya This program has come to you from the Voice of America, Washington.